Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani shirin na yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai da jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Dama wasu tasoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Za kuma a iya sauraron mu har ila yau ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com sunana hawa shari. kamar yadda kuka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishadi ƙananan sana'o'i da dai sauransu inda a yau biyu ga watan Oktoba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan sana'ar ɗinkin hula da mata kan yi daga cikin gidajensu su sayar su ci riba su kula da kansu da iyali har ma a tallafawa mai gida. Muna kuma tafa da wani girki irin wanda ba a ba yaro mai suya Masu sauraron sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da lekawa jihar Kaduna da ke tsakiyar arewacin Najeriya. Inda muka tattauna da hajiya mai manatu din dangane da mahimmancin sana'o'in hannu ga mata domin dogaro da kai da wanke makai takaici inda ta yi bayani akan sana'ar ɗinkin hula ga kashin farko na yadda tattaunawar tamu ta kasance. Ɗinkin hula mu dai mun taso tun muna yara mun da iyayenmu suna yi kuma sukan zaunar da mu aka koyar da mu za ki ga a lokacin ɗinkin hulan ya kala biyu akwai mai tsada ita ce ake ce ma hula ɗan ƙwallo akwai afta wato zaren da bai kai ƙarfin ɗan ƙwallon ba to ɗinkin hula yana da tarihi na ƙwarai saboda ɗinkin hulan nan shine za ki ji ana akwai zanna bukar akwai akwai sunaye daban-daban da ake ma su zanna busar da eh, wani kiga an ce mai kan tsaka da sauransu da duka za ki ga an zana shi ne alawayya ne ake zanawa da biro sai kiga an bi shi ana ɗinkin shi da zare za ki ga zaren an ba shi kala-kala yadda za a samu kala ya nuna ko da baƙi to da yawa dai bakin zare shi aka fi yin kamar zube da shi akwai wani hulan da zaki ji an ce sai an yi zubi sannan a fitar da 'ya'ya. To wannan zubin akan yi shi da bakin zare ne. To idan za ki bi 'ya'yan kuma za ki samu kalan zaren da kika ga zai yi macin da farin zaren da bakin zaren nan. Ko ki sa fari da bulu, ko ki sa fari da girin. Haka dai za ki ga ana rarraka shi. To daga zaran an gama hulan nan wallahi idan aka gama za ki ga hula ta fito da kyau kuma za ki ga an mata cin baki da bakin zare a je a kai ta a buga ta a wanke ta kas a buga ta to sai ki ga wallahi hajja ba za ki iya sha mace ce a cikin gida ta tsara wannan ɗinkin ba. Na'am. Kuma gaskiya ba ƙaramin taimako yake yi ba yana rufa ma mata asiri tun a lokacin kuɗi ma ba wasu abu aka ɗauke su ba. za ki ga ɗan afatacin nan sai ake miki an siya biyu da titi to wannan biyu da titin a wancan lokacin sai in tabbatar miki da cewa yana daidai da kusan dubu biyar ɗin yanzu na'am saboda albarkar ki da abubuwan da za ki yi da shi za ki ga ki ne da dubu biyar ɗin yanzu to shi yasa yanzu da za mu iya tunawa mu dawo da shi shi kuma ɗan ƙwallon a lokacin kin ga shi ne za ki ga yanzu gashi ana kawo shi daga maiduguri ashe yar maiduguri ce obe daga maiduguri wanda kuma mu a nan kasar hausa mu muka fara yin shi har ya tafi maiduguri to kin ga yanzu sai ya zama maiduguri sun kwace yanzu gashi za ki ga hula guda ɗaya in aka kawo ta daga maiduguri sai ki ji ana gaya mata wajen dubu goma sha ashirin da biyar to kin ga ai an ci gaba kenan akan ɗinkin hula na'am to kin ga da za mu ɗinka hakuri yanzu mu dawo da wannan ɗinkin hular tsakani da Allah ba karamin alheri za mu samu ba musamman a yanda muke fama da talauci da damuwa to yanzu muka dawo da ɗinkin hular nan hajiya ko da a ce ɗin za a samu wata kamfani da za ta rika saran hulunan nan tana raba su zuwa ƙasashe mm. aikin ga an hutar da zaman banza ga mu mata da yaran mu matasa saboda mu har yanzu zaki ga ko a zariya ne yanzu kika je zaki ga wasu matasan yaran an da makaranta maimakon a yi shirme to za ki ga sun taru ne sun zo suna ɗinki a zaure ki ga ana ta ƙoƙarin rige-rige ana ɗinkin riga din nan za ki ga ana yin kaftani wasu kuma su yi kamar aska biyu din nan wasu tokare to duk ire-iren waɗannan inda wasu abubuwa ke zaman da talauci. Na'am. ga duk wannan kukan da muke yi gaskiya za mu samu tattauci idan muka dawo da wannan To Hajiya muna a nan ban tari numfashinki ba kamar yanzu mace tana son ta eh. fara wannan sana'a ta ɗinkin hula a gidanta. Ta yaya za ta fara da me da me take eh. bukata kuma tana bukatar sai ta je ta koya ko koya abin yake. Ga mu mata dai yanzu da ilimi ya yawaita muke da fasaha ai ba sai an zauna an ku ƙara koya miki yadda za yi ma ki kike to ki yi akwai waɗanda za su iya koya miki dan ba za a ce dukan mu mun tare mun zama ɗaya babu da za mu koyi ɗinkin hula ba saboda gaskiya ko ni a nan duk da cewa yanzu dai shekaru ya ja dan dai babu ƙarfin ido irin da amma yanzu haka hajiya da zan je in siyo hula na san za a siya eh. wala zan ɗinka ta lahiya lau zan samu kalan da ya dace zaren da ya dace in sa mata zan ɗinka ta zan haɗa ta lafiya lau. Na'am. Kukin da idan da za a ce ma in ma ana so waɗanda ba su iya ba yaran mu musamman ƴaƴan mu na baya da suka tattaso ba su taso sun ga ana yi ba so yanzu ba su ma ganin ta suke yi kamar wani abu ne banza banza. Na'am. To da za a ce yanzu mu iyaye za mu iya ba da haɗin kai. Aka samu mutum ɗaya a unguwa wacce ta san ɗinkin hulan nan ya mm. Allah ta taba yi ya Allah iyayenta ta taba gani suna yi ta san yadda za a yi shi aka dan taru tsakanin mutum hudu biyar aka zo a da Allah wancan dan koya mana a yanzu ko da dan kyalle aka samu aka fara koya miki yadda zaki sa alluran da zaren ɗinka na tabbata ana kawo miki zanen miyan hular nan to zaki fahimci ga yadda zaki ɗinka ta. Ba zan manta ba a lokacin har akwai wata hula da ake fitar mata da zane zaki ji ana yar koki Na'am. kin ga wannan duk hikima ne kuma wanda da a lokacin iyayenmu da kansu ne suka kirkiro wannan abun. Ina tabbatar miki da cewa ni uwata ta yi zanen hula ta sai da zaruruwa kala daban-daban. Ita za ta zana za ta siyo alawayen ta ɗinka ki ta fitar ta yanka hulunan. Kuma mu za mu zauna a bamu rula da biro da shi ake zana hulunan nan kar ki ce wai wani tawada ne ko wani abu a biro ne mm. za ki yi zanen hulan nan za ki fitar da zubi za ki fitar da 'ya'ya ya danganci irin wanda kike so ki yi me ake ce ma zubi me ake ce ma kuma zubi shine eh ƴaƴan shine kaman kwalliya na'am kina ne shi zubin za ki ga an yi shi ne a daddatse Di yanzu in kika ga hula kube kika yi mata kallo mai kyau eh. za ki ga cewa akwai ɗinkin da aka yi mata ya haɗe da jikinta ba za ki iya ganin ainihin yadin hulan ba na'am amma za ki ga ɗinki ne datsan datsan datsan datsan to kuma za ki ga ai a saman ɗinkin nan za ki ga eh, kwalliyan kamar ya'ya an yi wasu ko furanni ko eh. ya'yan zanen wani abu to wannan shine ake kira ya'ya na'am su ake kira ‘ya'ya a zanen hula. da za a ce yanzu mu yi tira mu dawo da wannan abin ajiya wallahi wallahi ba karamin taimaka mana zai yi ba kuma ba karamin ci gaba za mu samu ba. ko da a ce ina baya shine ƙoƙo. Kai ku masana Madalla jama'a masu saurare har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Masu magana dai kan ce kowa ya zauna zai ga zannan shi ya sa masu nau'in hannu irin su ɗinkin hula suka shahara tsakanin wasu mata masu neman na kansu. Ga ci gaban tattaunawar mu da hajiya mai manaci din kan sana'ar ɗinkin hula. da ta ɗora akan irin ɗimbin ƙaruwar da mata ke samu a sana'o'in. Za mu ƙaru sosai hikiman nan da iyayenmu da kakanninmu suka yi a lokacin da suke raye ya taimaka musu kwarai shi yasa kika ga sun yi rayuwarsu salin alin ba ruwansu a lokacin su ba su san wani bashe ba ba ni bashin kaza ba ni bashin babu kawai mace tana bakin kokarinta da wannan kulan idan kin gama kin siyar in kina da karfin hada dan zaki hada dan kwalla in baki da karfin hada dan kwalla zaki dan afatati haka a wurin siyarwa mai karamin karfi zai sai hulan shi dan afatati to ta bai kai wancan na kwalla ba shi afatatin zare ne kenan zare ne zare ne zaki gan shi shi kuma yana zuwa ne kamar yadda kika san ana nada zaren saka na'am to haka zaki gan shi shi a nada yake dogo to idan kika siyo shi sai ki sa almakashi ki yanka a kiyaye shi to zaki rika kirkirgawa ne lokacin kirkirga shi ake yi sai a rika kukkullawa naira biyar biyar naira goma goma a wancan lokacin kenan na'am to kin ga yanzu dai duk da na san ba za a yi irin kulla shi a haka ba amma dai ba mamaki za a iya samun zaren yanzu a dan kukkulla shi irin ko ɗari ɗari ɗari biyu mm. kuma za ki ga zanen hulan dan afata ta an yi zanen mai dara dara to dama da shi ake fara koyo kafin ki yi hula dan kwallo sai kin fara da afatati na'am wanda shi ne za ga zanen shi dara dara ya fito duk rashin iya ganin shi za ki iya gani in dai ba tsohuwa ce wanda dai ganin ya tafi ba Na'am. A dai yanzu matasan mu na yanzu zaki iya ganin zanen nan ki bi shi a hankali ba tare da kin yi kuskure ba. Na'am. To da haka ne in hannun ki ya nuna ke ce a ce ki fara yin dan kwallo. to a nan ne za ki ga kin yi su ƙanana ƙanana kuma za ki ga cikin ikon Allah wallahi nan da nan za ki ga an wani lokaci ma ana ɗinkin fa za ki ga gidan da aka san ana ɗinkin hula zuwa ake a rika kamawa saboda masu saran shi suna so da kin gama su zo su sare a cikin sauki su kuma su je su samu nasu to kin ga koyai eh, hajiya ai ba karamin alheri bane Haka. To a hankali a hankali da aka zo a kau da wannan ɗinkin hulan a wancan lokaci sai aka fito da wannan ɗinkin rigan aska biyu, 'yar madaka, mm. kare duka sai kika ga muka fara koyan shi a ɗan kyalle. Akwai wani zare da ake ce matsaniya. Na'am. masu kaɗi da auduga ake yin tsamiyan. Za ganta da ɗan kaurinta to sai a sai miki ɗan kyalle sai a zana ni sai a baki allura da zare sai ki rika jin wannan zanen da aka yi kina yin zargu. shi wannan zargun zaki gan an shata shi ne kamar wani faifai to zaki ta ga yan faifan ne kina zanawa kina zanawa har sai kin yi wajen guda ashirin kina zagaye da shi shine kike ganin wannan riga da ake ce ma aska biyu ai zaki ganta da wani babban abu kuma ki ga askan zaki ga su kuma su ma dinki ne da zaki rika bin shi bayan a jikin aljihun rigan ake yi mm. to idan kuma saman bayan rigan shi ma zaki mai wannan dinkin shi wani zane ne mai kwalliya da zaki rika yi kina kulli na'am to zai rika fito miki da zanen zaki ga zanen ya fito exactly kamar yadda aka zana shi amma kuma ga cikin ɗinke shi da zare ma ya fito. Na'am. To wallahi jiya a lokacin da in ma ba ki da ƙarfin da zaki haɗa rigar nan da kanki dan duka lokacin nawa ne haɗa rigar bai fi ɗari uku ba amma kin san ɗari uku na ganin ta ake yanzu kamar dubu ɗari uku. To a lokacin sai ki karɓi aikatau kamar yanzu ke kina da halin da zaki shirya rigar eh. idan kika shirya ni na iya ɗinkin amma ba ni da kuɗin da zan haɗa. Na'am. Sai ki bani in ɗinka miki duka to ke me lissafi Mm. Idan zaren nan rigan nan tana cin zare kwali uku misali, to sai a ce a kwali uku nan misali a kowane kwali zaki ban dubu biyu. To kin ga zan ɗinka miki rigan nan kwata-kwata misali a dubu shida. Na'am. To ke kuma idan kika karɓa zaki je ki bayar a haɗa ta a wanke ta a buga ta a sa ta a leda a saka yadin ciki da wando. To duk wanda zai sai rigan nan za ki ga daga mai kuɗi sai mai sarauta. kuma gashi nan ana sawa ki ga mutane na ado da shi musamman maza malamai manyan malamai eh, masu sarauta kuma mata suke don kasu? To kuma duk mata ne ke yi, wallahi mata ke yi a cikin gida. Na'am. Mata ke yi a cikin gida. Mazan ma na yi kamar yadda na gaya miki ko yanzu kika je zariya za ki samu matasa a zaurika ko a shaguna kowa na bakin kokari. Wani ya karba aljihu ya yi, wani zai karbi bayan riga ya yi, wani kuma za ki ga yana fitar da kaftani ne kaftani wannan doguwar riga na'am duk mata na yin ɗinkin shi a cikin gida mm. in aka yanko miki tela ya yanko miki zaki zauna da zaranki da allura ki fitar yi mai cin baki ki yi mai kwalliya wallahi a zo a ba yan kuɗin ki kiga mm. kina murna kina farin ciki ya magance miki duk wani tunanin ki wanda kike ganin namiji ba zai iya kawar miki da shi ma ki taimaka miki masha Allah yanzu kin ga gashi mun zo duk mun saki wayannan abubuwan gashi mun da muna ta kamaka ne babu sana'o'i ba kaza kaza akwai sana'o'i burjin hajiya yanzu a ƙarshe eh. wani jan hankali zaki ga musamman ma mata a wannan lokaci na ganin sun rungumi wannan sana'a ta ɗinkin hula gaskiya ni ina kira ga 'yan uwana mata ban kira kaina ba har da ni mu yi kokari mu sa mu zuciyar mu domin duk abin da kika ji mace ta ce wallahi ba zan iya ba to ba ta sa kanta ba ne to ki sa mu zuciyar ki cewa za ki iya yin wannan ɗinkin hulan kamar ma kin yi kin gama domin ya fi miki biya wace ya wacen cewa dan Allah ba mu da shi mijina bai da shi a taimake mu mun kwana ba mu ci ba mun wuna ba mu ci ba dan kika samu wannan ɗinkin kika rike yardan Allah Allah zai albarkaci wannan sana'a kuma za ki samu rufin asiri ke da kanki zaki manta da duk yadda ake wani tunanin roƙon wani ya taimake ki da wani abu ina roƙon yan uwana mata da su ma mazaje da mu yi ƙoƙari mu ƙarfafa wa yan uwa mata gwiwa akan yin wannan sana'a na ɗinkin hula yan kasuwa ina roƙon ku da ku dawo da siyan huluna ko da za ku rika fita da shi zuwa wasu jihohin ne ko ma wasu ƙasashen domin mata da matasa su samu sana'a mu daina jiran gwamnati ke mana komai da komai. madalla masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da shirin yau da gobe da ke zuwa daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sauraro yanzu sai ku biyo mu shiga kicin. To madalla yanzu kuma ga mu a kicin ɗin malama rikayyatu Umar Sanda. Malama rikayya yau zaki mana tuwon shinkafa da miyan wake kamar yadda kika ce abincin nufawa ko da shi yanzu ya zama na kowa da kowa. Ga mu a kicin ɗin kidan haka mu je zuwa. to shi kenan shinkafar ce daman kawai za a nema na'am idan an nema shinkafar sai ta dan wanke shinkafar eh, ki in ki wanke shinkafar ki sai ki zuba a cikin tukunya ya danganci ku nawa ne iyalinka ko mutum nawa ne ke da za yi abincin zaki ki samu yan madaidaiciya ko kila gwangwani in ku in gidan mutum biyu ne da 'ya'ya uku haka Mm. za a dan samu shinkafa gwangwani hudu haka zuwa biyar gwangwanin madara sai ka wanke ka wanke ka tsintsince ne datti ne wani akwai shinkafa wanda yake da eh, tsakuwa a ciki kina iya da kin tsintsince waɗanda ba kya so ɗin marasa kyau kin wanke sai ki rege mu a gargajiyance akan samu ɗan ƙwere guda biyu haka sai ka ɗaya wanda ka wanke shinkafa ciki da kuma guda ɗaya wanda zaka dinga regewa da kin rege shinkafa ki tsaf da mun kin riga kin ɗaura tukunyanki akan wuta ruwan ya ɗan ɗauko ɗumi haka shinkafa ki a ciki ki ba shi kamar minti ki ba ita shinkafar kamar minti talatin haka mm. ko ishirin da biyar haka mm. to sai kosai sai ki bar shinkafar ya nuna mara sosai wasu suna yi suna ƙara ruwa wasu a hankali hankali ake ƙara ruwan saboda a samu daidai tuke abinci kaf in kin tuke sai ke ɗauko abin nan kamar a ƙauye haka aka ɗan samo leda haka na irin eh, santana leda haka sai a ɗan dinga ɗan ɗiba tuwon ana mulmulawa ana sawa a kula ana mulmulawa ana sawa a kula to kin ji yadda ake tuwon shinkafan kenan um, uwar gida to madalla yanzu kuma kafin mu fita daga kicin din naki kin ga ba a yi tuwo ba miya ba don haka bari mu ji kuma yadda ake miyan waken ya zama ita ce mahaɗi na cin tuwon shinkafan nan. To masha Allah idan miyan waken a kamar yadda kika na na faɗa miki ne a Ajaji a daman yawanci a nan arewacin Najeriya musamman a ƙasar Niger dama ake ake cin wannan tuwon shinkafar da miyan wake. da haka abin da muke bukata in za mu yi in za a yi miya waki uwar gida shine zaki dan samu waken ki mai kyau kamar ki samu a gwangwani na madara hakan nan kamar guda ɗaya da rabi hakan nan mm. sai ki wanke waken ki ki cire abin ga bawon shi in kin dan jika ki ba shi dan minti ɗaya biyu uku zai dan jiku sai ki wanke wasu sukan daka shi wasu kuma sukan ma in eh, suka wanke blending suke yi wasu kuma za su abin ga za su barkaɗa shi na injin ɗin markaɗen da na zamani sai su juye a ciki sai dinga tafasowa yana tafasowa in kuma ba haka suke so ban cika wanke waken shi kin daga kin ɗaura ruwanki ruwan eh, tukunya madaidaici yawwa a madaidaici ya tukunya sai ki ɗora abinci ruwan ya ɗan eh, sai ki juye wakenki a cikin bakin wanke kin cire ɓawon sun tabbatar cewa duk bawon sun fita sai ki samu wasu suka na dan sa kanwa haka saboda ya dan sa shi nuna da sauri haka wasu kuma haka suke barin shi in dai ba su da in ba sauri suke yi ba mm. amma wasu suka in kana sauri kana iya dan sa dan dan kanwa dan kadan Mm. sai ki sa ɗan kanwa haka sai ki saka a ciki to za ki ga da ya fara tafasowa zai dinga tafasowa da kumfa haka mm. bayan kin samu kin wanke wannan abin da sai ki samu um, kayan haɗi kamar atarugu mm. atarugu haka wanda zai daidai da iya wanda suke son ki yi din da atarugu za a samu magi akwai magi da sai manja da kin zuba in ya yawa da ya tafaso din nan mm. ya fara tafasa kina kwashe kumfan kina zuba sai ki dan daka a tarubinki wasu suna saka daddawa a cikin dan sai kuma mai dandano su magi din na haka sai ki mm. samu manja sai ki zuba a ciki ko miki zuba a ciki sai dinga tafasa har mm. wakin ya nuna da ya nuna ke ma da kin taba kin ji zaki ji ya nuna mur sai ki dauko akwai tsintsiyar miya wasu kuma eh, abin ga mm, mabirgi suke mm. akwai mabirgi mm. ko mabirgi ko kuma tsintsiyar miya wanda kike da shi kuma kika fi bukata sai ki saka in mabirgi ne za ki saka ne da ake burga nono aska za ki burga ah, miyan waken har sai eh, ga in kika ga ya yayi yayi laushi sosai hmm. babu irin kurzumi kurzumin waken nan a ciki ba ragowar wake wasu kuma sun fi son su buga shi da tsuntsiya to malama duka ya ban da tsinin fashin ban da tsinin fashin ki ba anan ita miyar wake da malami ake yin ta ba kifi ba nama na dan abin ga ya danganci abin da kake bukata wasu za su yi miyan dage rage ne su aje saboda su rinka ɗibawa suna zuba shi wasu kuma za su ɗauki naman ma da kifin gaba ɗaya su zuba Ku tafasa da shi gaba ɗaya sannan a haɗa in ya nuna sai wurin kafin ki burge miyan ne zaki sai ki kwashe kifin ki ki aji mhm. in kifi kika zuba amma duka biyu ne da nama sai ki kwashe ki aji sai ki burga miyan ki mhm. ko ki daka miyan ki mhm. sannan daga baya sai ki ɗauko wa'annan kifin da kika tsani kika ajiye sai ki maida ciki sai ki ɗan bar shi minti ɗaya biyu haka ya yi kenan sai ki sauke ba a ba yaro mai kyauya. To lalle dai kan. To malama duka yana ji kin yi bayanin cewa a yankin jihar Niger a Najeriya aka fi cin ita wannan miyan. Su kaɗai suke ci koko kowa ma sun ana ci duk wanda yake so zai iya yi koko sai a eh, Niger kaɗai ake ci. Yato eh, da yake waɗanda aka fi sani da wannan abincin eh. nufawan jihar Niger nan arewacin Najeriya na tsakiyar arewacin Najeriya. Na'am. So amma yanzu abu ya zama na kowa yanzu na abincin turawa ma ana ɗaukowa ana ci yanzu nan balle mm. <laughs> abin ga hajiya to madalla ga shi kin ce ba a ba yaro mai kiwiya kiwiya mm. ah, ba <laughs> kwarai da gaske to madalla muna godiya malama rikaye da wannan girki da kika yi mana a wannan kicin naki a yau tuwon shinkafa da miyar wake da fatan kuma a shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu za ki shigo mana da wani girkin musamman irin girkin da amare za su so su riƙa yi idan aka ce ga amarya an kai ɗaki kin san girkin amare daban ne <laughs> to madalla muna godiya to madalla muna godiya to masha Allah ni ma godiya nake haka masu sauraro ana muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayan shi Julie Ladies Gresham da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki. a Sharif ke muku fatan alheri sai an ji ku daga nan Washington DC.